Tarihin Afirka Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka, inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Maza da mata barkanmu da sake saduwa. Rabona da birnin Bagadaza tun watan Oktoban shekarar 1991 abinda ke nufin cewa an daɗe na dawo a wannan gari na Bagadaza ne don gudanar da wani aiki mai matuƙar muhimmanci. Zan iya cewa aiki ne na wajibi na zo ne nan don samar da maslaha ta hanyar ruwan sanyi. Ina fatan tattaunawar da za mu yi a kwanaki masu zuwa da shugaba Saddam Hussein za ta kai ga samun maslaha a game da wannan takaddamar. Wannan ne dalilin zuwa na wannan ƙasa. Ina sa ran barin birnin Bagadaza tare da yarjejeniya da dukkanin ɓangarori za su cimma. Na gode muku. dan asalin yankin kudur Sahara na farko da ke jagorantar diflomasiyyar duniya. Kofi Atta a nan tun shekararsa ta farko a wannan mukami na magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ya fara fuskantar manyan ƙalubale a cikin ayyukansa. barazanar wa iraki hari da amurka ke yi bisa dalilan cewa saddam hussein ya ki amincewa ƙwararrun hukumar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya iaea e su kai ziyara a wasu wurare guda takwas wanda amurkan ke zargin iraki da boye makaman kare dangi su ne ke neman rulo ta rikicin a nan ya ɗauki sa zuwa birnin bagdaza don tattaunawa kai tsaye da shugaba saddam hussein wannan ita ce babban nasararsu ta farko tun zuwansu a wannan ofishi na majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york bai samu lokacin yin murna a game da wannan nasara ba saboda a lokacin akwai sassa daban-daban na duniya da ke cikin rigingimu irin na yaƙi wannan fa ci gaban shirinmu ne na tarihin afirka a game da rayuwar kofi a nan. bayan bala'in kisan kare dangi da ya shafi ƙasar Ruwanda a shekara ta 1994 wanda ya haddasa asarar rayukan sama da mutane 800 lamarin da ya girgiza duniya kuma aka kasa fitar da masu sakaci har wannan bala'i ya faru daga nan ne fa sabon tunani ya fito daga wasu shugabannin yankin su biyu wato yoweri museveni na uganda da wanda ya taimakawa domin ɗarewa kan karakar mulkin ruwanda wato paul game suna ƙoƙarin samar da kariya ga ƙasashensu sun yanke shawarar tura dubban 'yan kabilar hutu da suka yi sansanin kan iyakar zayir da kasashensu zuwa can cikin tsakiyar ƙasarsu ta asali suna nufin nisantar da barazanar da suke fuskanta wannan aniya tasu za ta tarar da wani sabon shiri da ya samu goyon bayan wasu shugabannin ƙasashen yankin shugaba maputo ya tsufa sannan gashi baya da koshin lafiya don haka ba sa bukatar ya mutu kan madafan iko saboda kan wani na kusa da shi ya gashe shi shugabanni da dama ne suka yanke shawarar kayar da gwamnatin shugaba Mabutu, hatta da magabatan birnin Washington sun yarda da wannan tsari na korar Mabutu daga karagar mulki. Dama kasar Amurka na son samun shiga a wannan yanki musamman cin kasar ta Zayir, da ke kunshe da ɗimbin arzikin ƙarƙashin ƙasa. A cikin wannan shiri nasu, Amurkan tana da ƙawaye waɗanda ke da wasu muradu na daban. kasashen Uganda da Rwanda domin cimma wannan buri dole a samu ɗan ƙasar Congo cewa da Laurent Desire Kabila. Cikin wannan hali ne tsohon ɗan yakin sunkurin da ke da ra'ayin Patrice Lumumba ya sake bullowa a fagen siyasar yankin bayan ya jima san ba a jin ɗuriyarsa. A cikin gaggawa tsohon ɗan tawayen ya tattara wasu abokanninsa da wasu sojan haya tare da taimakon ƙasashen ƙawayensa a watan Satumba 1996. inda ya kafa kungiyar tawaye mai suna IFDL. Da farko kungiyar na kunshe ne da dakarun kasar ruwanda tare da wasu hafsoshin sojin kasar Uganda. Kasashen biyu sun yi amfani da wannan matsala ta tawaye don aikata kisan kiyashi a cikin sansanonin 'yan gudun hijira da ke kusan iyakar kasashen su. Kamar da yadda Sham Leso, tsohon ɗan tawaye kuma na kusa da Lauren Desire Kabila ke cewa. Da farko ra'ayin shugaba Museveni da Paul Kagame shine samar da wata katanga ko shamaki da zai kasance kariya tsakaninsu da Congo, sannan ayi amfani da wannan damar don baiwa shugaba Mobutu tsoro. Kuma a cikin sauki sai ga har an kama birnin Kisangani. Laurent Desire Kabila zai hada dakarunsa sannan ya fara tunkarar arewacin kasar Sannan a hankali zai samar da wata katangar kariya ga kasar Uganda. kama daga lardin Kivu har zuwa iyakar ƙasar zayir da Sudan. Bukavu shine birni na farko da 'yan tawayen suka kama. 'Yan tawaye na matsawa a cikin gaggawa. Fada ya yi kamari a arewacin yankin Kivu. A watan Nuwamba 1996, musamman ranar 4 ga wannan wata, gwamnatin Kinshasa ta tabbatar da cewa lalle ba ta da iko da biranen goma da Bukavu. Ra'ayin tura rundunar ƙasa da ƙasa don kare 'yan gudun hijira a wannan yanki ya fara yawo. Akwai sanarwar da ta fito daga Laurent Desire Kabila da ke zama jagoran 'yan tawayen kabilar Tutsi. Lura da abin da ya faru a sansanin Mugunga inda aka rasa rayukan 'yan gudun hijira masu tarin yawa. Ya tsara wa dakarunsa sabuwar alkibla. Kabila na da buri da ya wuce mamaye yankin Kivu kawai. yana da burin kifar da gwamnatin shugaba mabutu tare da kama birnin Kinshasa. Wannan shine babban burinmu. kuma ina da kyakkyawan fatan cewa za mu cimma wannan buri na kifar da gwamnati cikin ƙasa da shekara ɗaya. A lokacin da aka naɗa Kofi a nan a matsayin magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ranar 1 ga watan Janairu 1997 bai taɓa tunanin cewa zai sake fuskantar wata sabuwar matsalar 'yan gudun hijira a wannan yanki ba. Sai dai ana iya cewa matsalar mafi muni tana tafi. Ni Laurent Desire Kabila ina rantsuwar cewa zan rike amanar ƙasa. Cikin 'yan watanni, Laurent Desire Kabila tare da taimakon kasashen Uganda da Rwanda ya samu nasarar kifar da gwamnatin Marishal Mobutu Sese Seko Kuku bandu Waza Banga. Wannan nasara ta samu ne akan gawarwakin dubban mutane kuma mafi yawan su fararen hula. Ƙungiyoyin fararen hula sun zargi ƙungiyar 'yan tawayen IFDL da aikata kisan kiyashi. wasu ma cewa kisan ƙari dangi ne ana ɗora wannan laifi a kan dakarun ƙasashen waje waɗanda dama burinsu shine nisantar da 'yan ƙabilar hutu daga kan iyakokinsu yayin da majalisar ɗinkin duniya ke son gudanar da bincike akan waɗannan kashe-kashe a nasa ɓangare kuwa sabon shugaban kongo bai amince da yin hakan ba kofi anan baya fatan zura ido ba tare da a hukunta masu laifi ba to sai dai sabon shugaba lura da zire kabila bai yarda ya kwarewa abokannin ƙawancensa baya ba. saboda haka sai ya hana majalisar ɗinkin duniya gudanar da binciken shugaban amurka bill clinton da kansa ya aiki da wani babban jami'insa mai suna richardson zuwa kasar ta congo shugaba kabila bai goge a game da batun kafa kwararren gwamnati wadda za ta yi kokarin ganin an mutunta tsarin demokuraɗiyya ba saboda a dukkan tsawon rayuwarsa bai san komi ba illa yakin sunkuru da haka gaba da gaba na nuna masa cewa dole ya amince a gudanar da bincike don wanke shi daga waɗannan lafuffuka da kisan gilla da ake zargin sa da aikatawa tabbas akwai shaidu karara da ke nuna cewa akwai hannunsa da na dakarunsa dumu mu a wannan lamari don haka na gaya masa cewa idan har ya amincewa da masu bincike na majalisar ɗinkin duniya to ba za a taɓa samun wani taimako daga manyan ƙasashen duniya ba na jaddada masa cewa muna buƙatar ka amince da kwamitin binciken lalle za a iya tuhumar ka amma ka sani daga bisani za a manta da komai a lokacin kabila ya kasance mutum ne da ke saurare da kunnuwan basira amma duka ministocinsa na adawa da abin da nake faɗa masa Muwenze Kongolo shi ne ministan cikin gidan Laurent Desire Kabila A lokacin ina tuni mun bayyana cewa dole ne kwamitin binciken ya je inda aka gudanar da kashe-kashen, amma ba ko ina a cikin kasar Congo ba. A fara bincike daga gabas sannan a gangaro zuwa yammacin kasar. Richardson ya matsa wa shugaba kabila har ta kai ya ce masa meye kuke so in yi a kai. Richardson ya ce so nike kafar 'yan kwamitin bincike su shiga ko ina cikin kasar Congo. Sai shugaban ya ce masa na baka wannan damar. lallai sun ziyarci ko'ina kuma mun gamsu da aikin da suka gudanar. Bari mu ji abin da manzan Clinton wato Richard Sun ke cewa game da wannan batu. Shugaba Kabila ya yi alkawali amma bai cika ba, wannan shine abin da ya fi damuwa ta a lokacin. Ya san hadarin da ke tattare da aikin wannan kwamitin, dukkan da cewa ya amince a gudanar da bincike a kowane sashe na kasar, amma a ɗaya hannu ya yi kafar angulu ga aikin don hana gudanar da shi kamar yadda ya kamata. A yanzu kuma ya shiga cikin halin tsaka mai wuya, saboda hana gudanar da binciken irin na kasa da ƙasa. A wajen shugaba Kabila matsaloli sai ta da ƙaruwa suke yi. ya daina biyayya ga waɗanda suka taimaka masa domin ɗarewa kan karagar mulki wannan alama ce da ke nuni da cewa an katse hulɗa tsakaninsa da tsaffin abokan ƙawancensa na ruwanda da kuma uganda kuma ba za su taɓa amincewa da shi ba suna ganin cewa loran da zire kabila bai yi ƙosawar da zai daina yi musu biyayya ba domin kuwa ya ɗaukar musu alkawari saboda haka dole su ci gajiyar arzikin ƙasar congo sakamakon makamai da sojojin da suka bashi har ya kai kan karagar mulki shugaban uganda yoweri museveni karara yake bayyana aniyarsa da burin da suke da shi ga kasar ta Kongo, duk da cewa ya fi mayar da hankali ne akan goyon bayan da yake cewa kabila na baiwa 'yan tawayen hutu don tayar da hargitsi a kasar shi ta uganda Ba za mu taɓa yarda a kawo cikas ga muradun ƙasashen Uganda da Rwanda da kuma Congo ba. Mu ne muka ɗora kabila kan karagar mulki, don haka ba za mu taɓa barin ƙasar ba. Abdullahi Yorojiya shi ne daraktan tafiyar da ayyukan mulki a fadar shugaba kabila. Babu wanda ya taɓa hasashen cewa ƙasashen Uganda da Rwanda za su tsara kwashe arzikin da Allah ya albarkaci ƙasarmu da shi ba tare da saninmu ba. suna shi takobin cewa ba za su taɓa yarda a fitar da su daga ƙasar Congo ba, musamman ta hannun wanda suka taimakawa domin ɗarewa kan karagar shugabancin ƙasar. Ƙasashen Rwanda da Uganda sun shirya mayar da martani ta hanyar ingiza ƙungiyoyin 'yan tawaye har guda biyu zuwa iyakokin ƙasar Congo. da farko sun baiwa wani tsohon na hannun damar mubutu jean pierre bamba goyon baya wanda ɗan asalin yankin ekwatar ne arewa maso yammacin ƙasar kusa da garin da aka haifi mubutu wato badalite ya kafa ƙungiyar ta tawaye mai suna mlc tsarin sake tarwasa ƙasar congo ya fara ne ga dangadan a ranar 2 ga watan agusta na shekara ta 1998 ta hanyar kafa wata ƙungiyar 'yan tawaye da ta haɗa shugabannin ƙabilar banya mulangi da wasu sojojin tsohuwar gwamnatin Mobutu a raɗawa ƙungiyar suna RCD. A fagen daga wannan ƙungiya na samun nasarori cikin gaggawa fiye da tawayen Loren Desire Kabila shekara ɗaya da ta gabata. Wannan ƙungiya a cikin sauƙi ta kame dukan muhimman wurare waɗanda ake haƙo albarkatun karkashin ƙasa a gabashin kongo tare da kafa ta a garin Goma. Haka zalika ƙungiyar ta samu nasarar kame garuruwan Bukavu da Ivira da ke lardin Kivu. gwamnatin Ruwanda da akasarinta 'yan kabilar tutsi ne da ke kawance da ƙasar Uganda tare da amincewar ƙasar Burundi ta mamaye wani yanki na arewa maso yammacin ƙasar ta Kongo. To domin murƙushe waɗannan 'yan tawaye kuwa, a nasa ɓangare shugaba kabila ya gayyaci 'yan kabilar Hutu da ke gabashin ƙasar domin su ƙulla ƙawance da shi. Ramma ya fara tunzura 'yan kabilar ta Hutu a kan 'yan kabilar Tutsi. Wannan ne ya haddasa kisan gilla na mutane da dama a birnin Kinshasa. musamman 'yan kabilar da ke adawa da gwamnati ta hanyar kone su da tayoyi a tsakiyar titunan babban birnin kasar abdullahi yoroja ɗaya daga cikin manyan kusoshi a gwamnatin shugaba kabila wani lokaci har kira ya yi da a kashe 'yan ƙasar ruwanda idan an ci karo da su a cikin kasar ta Kongo, a daidai lokacin da a gabashin ƙasar faɗa ke daɗa ƙamari. Yayin da 'yan tawaye ke ci gaba da matsawa kuwa, ƙasar ruwanda ta buƙaci a bata wani sashe na gabashin ƙasar Kongo wanda ta ce a tarihin asalinsa mallakinta ne al'amurra sun daɗa caɓewa a ƙasar a cikin wani shiri na bazata 'yan tawayen rcd sun yi nasarar kwace wani jirgin saman fasinja tare da samun isa ga wani barikin sojin gwamnati da ke garin kitona a can ne suka haɗe da wasu sojojin gwamnatin kongo da ke bore suka ci gaba da kame garuruwa a yammacin ƙasar kusa da gabar tekun atlantika ranar 1 ga watan agusta 1998 'yan tawayen sun kame madatsar ruwan dinga da ke samar da wutar lantarki ga birnin kinshasa haka zalika sun kame tashar jiragen ruwa ta matadi wadda ke matsayin hanyar shigar da kayan abinci da man fetur ga babban birnin ƙasar wato kinshasa tare da kame garuruwa da dama waɗanda ke kunshi da arzikin albarkatun karkashin ƙasa gama dai abin da shugaba loran desire kabila ke cewa a lokacin Ƙasar Congo dai a yanzu ta kasance wasu ne ke ikirarin iko da ita a madadin magabatanta. Barayi na sata mana ɗaruruwan kilogiram na zinari a kowane mako. Suna kwashe wannan arziki tare da ratsawa da shi ƙasar Ruwanda kafin fitar da shi zuwa ƙasashen waje. Lallai mun kasance aminan juna. don haka wannan amana ce da ya kamata a kula da ita tare da mutunta junanmu. A watan Agusta 1998, da Desire Kabila da ke ƙoƙarin dakatar da yadda 'yan tawaye ke ci gaba da kusowa ya kulla yarjejeniya da ƙasashen Angola, Namibia, Chad da kuma Zimbabwe, waɗanda suka tura dakarunsu zuwa ƙasar ta kwango Sai dai kafin isar dakarun waɗannan ƙasashe, tuni 'yan tawaye suka kame muhimman garuruwa a lardin Kivu mai iyaka da ƙasashen ruwanda da kuma Burundi, irin su Goma, Bukavu da kuma Uvira. Yori Museveni shugaban ƙasar Uganda yana mai cewa Ba wai mun ɗora kabila mulki domin kwashe arzikin ƙasar Congo ba ne, sai dai saboda muna da wasu muradu da muke son karewa, musamman tsaron iyakokin ƙasashenmu, amma bayan ɗarewarsa karagar mulki sai kawai ya manta da buƙatunmu. Ya juya ga ƙasashen Angola da Zimbabwe, yana nuna musu cewar wai muna masa shishige a lamarar siyasar ƙasar shi. Kare muradunsu kamar dai yadda shugaban Uganda ke faɗa maƙota kuma abokan ƙawancen ƙasar kongo waɗanda suka taimaka wa shugaba Laurent Desire Kabila domin ɗarewa karagar mulki. Za su taimaka wa ƙungiyoyin tawaye da suka sake kafawa a watan Agusta na shekara ta 1998 wato RCD. Cibiyar wannan ƙungiya dai tana a garin Goma ne, ƙarƙashin jagorancin Wamba Ja Wamba, wanda asalinsa malamin makaranta ne da ya samu horo a ƙasar Tanzania. Ƙungiyar tawayen ta haɗa 'yan ƙabilar Banyamulange mazauna yankin Kivu. sai 'yan kabilar hutu na kongo da wasu sojojin tsohuwar gwamnatin mubutu tun a watan satumba na 1998 garin kisangani ya fada hannuwansu lura da matsin da yake fuskanta da kuma sojan haya da ke cikin waɗannan 'yan tawaye kabila da zai ci gaba da neman sabbin ƙawaye don kare mulkinsa da farko wasu daga cikin ƙasashen yankin sun karɓa masa musamman mambobi a ƙungiyar sadak da ta haɗa ƙasashen kudancin afirka bayan wata ganawa a ranar 19 ga watan agusta a harare babban birnin kasar zimbabwe namibia zimbabwe da angola za su amince su kawo wa shugaba kabila ɗauki kowannensu da nasu dalilai na shiga wannan yaƙi kofi a nan na kallon abubuwan da ke faruwa daga birnin new york ga kasar angola wannan dama ce ta tarwatsa sansanonin ƙungiyar 'yan tawayen yunis sabimbi waɗanda ke girke a cikin kongo domin kuwa daga can ne ƙungiyar ke samun lu'u-lu'un da take sayarwa domin sayo makamai Ƙasar Zimbabwe kuwa ta shiga wannan rikici domin alkawarin samun kuɗaɗe daga kabila ne. Shugaban yana bayar da makudan kuɗaɗe don samun tallafin dakaru. Haka zalika yana son nuna wa shugaban Uganda wato Yoweri Museveni cewa shi ma ya isa. Ana ta ɓangare ita ma Namibia ta tsunduma yakin ne don samun masu gidan rana. Wasu ƙasashe na Afirka da aka tuntuɓa za su haɗe da dakarun ƙasar Congo irin su ƙasar Chadi, wadda ta tura dakarunta bayan taron kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka oau a ranar 28 ga watan satumba na wannan shekara ta 1998 ƙasar chadi za ta aiki da sojoji kusan dubu ɗaya gwamnatin shugaba mu'ammar kaddafi na libya za ta bayar da shiraken da za su yi jigilar sojan ƙasar ta chadi wannan dama ce ga shagoran na libya ya fito fage bayan saniyar waran da ake nuna masa tun bayan harin da ya tarwatsa jirgin saman kamfanin panam da ake zargin 'yan kasar shi ne suka tarwatsa shi a Lokrabi. Da wannan taimako shugaba Kabila zai iya mayar da martani ga hare 'yan tawaye da ke son ganin bayansa. An tura dakarun Zimbabwe a zagayen birnin Kinshasa don daƙile barazanar da 'yan tawaye ke wa birnin. Dakarun Zimbabwe sun shiga kasar Congo ne bayan da suka ratsa kasar Angola da kuma yankin Kabinda. Saboda tallafin kasashen Angola da Zimbabwe, kasar Congo ta sace karɓo yankunan da ke iyaka da Angola. bayan dakile gusowar 'yan tawayen yanzu ana shirya kai farmaki ne don kakkaɓe waɗanda suka yi saura wannan agaji da ƙasashen suka kai wa kongo zai yi tasiri wajen ceto gwamnatin shugaba kabila da yanzu ya fara tura 'yan tawaye nesa da babban birnin ƙasar wato kinshasa a gabashin kongo ma abin haka yake an tattara 'yan kabilar banyamulange masu adawa da yakin kongo na biyu da mamayar ƙasar ruwanda a yankunansu waɗanda a cewar su 'yan asalin Ruwanda da ke kwango ne kaɗai ke cin moriyar mamayar. Duk da zubar da jinin da ake yi, gwamnatin kwango ce ke kin batun tattaunawa don tsagaita wuta, duk da cewa ƙungiyar Sadak ta halatta shiga yakin ƙasashen Angola, Namibia da kuma Zimbabwe don marawa gwamnatin kabila, amma ƙungiyar ta kasa yin Allah wadai da ƙasashen Uganda da kuma Ruwanda, waɗanda ƙarara kowa ya san cewa su ne ke taimakawa 'yan tawaye a wannan yaƙi. A watan Oktoba 1998, shugaban ƙasar Zambia Frederick Chiluba tare da wasu ministocin Afirka goma sha ɗaya sun samu nasarar samar da tsagaita wuta a yakin na ƙasar kongo A daya hannu kuma shugaban kongo ya ƙaddamar da wani babban kamfe a fagen diflomasiyya. Cikin wannan yanayi na fushi, da shan caccaka daga magabatan birnin Paris da shigar da kara a gaban kotu dangane zargin cin zarafi da take haƙƙin ɗan adam a ƙasar Congo a watan Nuwamba 1998 sai ga shugaba kabila ya isa birnin paris don halartar taron faransa da ƙasashen afirka wanda a bana taron ke gudana a gidan aji kayayyakin tarihi na louvre taron faransa da ƙasashen afirka za mu halarce shi a cikin kyakkyawan fata za mu ɗaga muryar al'ummar congo ƙasar da wani ɓangaren ta ke ƙarƙashin mamaya na dakarun kasashen ƙetare. Dakarun waje sun zo su mamaye ƙasa mai cikakken 'yanci. Lokacin da aka mamaye Kuwait, ai kowa ya ga yadda aka zuba sojoji domin kwato ta cikin gaggawa. Shin saboda mai ba za a yi mana haka ba? Wannan na matsayin nuna bambanci. Muna fatan za a kawo ƙarshen rashin adalci da ake nuna mana. Wannan bukata za mu gabatar da ita a gaban taron Faransa da ƙasashen Afirka. Kofi anan da ke kusan shugaba Jacques Chirac shin anya an saurare shi kuwa domin shiga tsakani a kawo ƙarshen wannan takaddama sai a tarbe mu a mako na gaba domin jin ci gaban shirin yanzu kan a madadin delphine misho olivier rawul da kuma alain foka abdulkarim ibrahim shikal da kuma sauran ma'aikatan sashen hausa na rfi ke cewa da ku a huta lafiya